Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya duka a Nijar din. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jima a Alfa Radio. da kuma shafinmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma a fada shafinmu na facebook wato facebook live kenan masu gabatarwa Hafsat Maina Muhammad sai kuma ni Usman Ahmed. Masu sauraro a yau Juma'a shida ga watan Satumba shekarar 2017 kamar yadda muka saba duk ranar Juma'a muna magana ne akan nishadi da al'adu. Haka yake inda a yau za mu tsaya a cikin gida nan murya Amurka don jin fa'idar shirye-shiryen matasa na kafafen yada labarai ta inda za mu tattauna da abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed. Bayan mun tattauna da Ibrahim kuma za mu yi hira da wani mawaƙi daga Najeriya da aka fi sani da Namej. Sunan shi Namej. Namej, Namej. To ni na je an haife ni bahaushe ne ni iyaye na hausawa ne amma sun zo daga arewa sun zo ibadan irin kasuwanci haka suka zo suka zauna mm. ana aka haifi kakanni na da komai na duk ana aka haife amma ah, eh, a ibadan kenan a ibadan kenan anan mm. na girma anan aka haife ni anan aka nan na yi karatu amma dai na yi karatu a Kano a Maiduguri da Jos To ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa domin taɓo muku abubuwan da suka shafi rayuwar matasa kai tsaye na yau da kullum. To yanzu kin san mun ce za mu tattauna tare da Ibrahim to kafin Ibrahim ya shigo eh. bari mu ji tattaunawar da muka yi da shi mawaƙi na Mench. Ah, assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam yalla bai. To barka da haka. Da wa muke magana? Ah, kana magana ne da ah, Ali Jibrin na Manju, wanda aka fi sanin shi da Namenj, stage name din shi Namenj. Eh, me yasa ake ce mai Namenj? Eh to, shi Namenj ya samu asali ne daga Namanjo. Hmm. Wato sunan kakana ana ce mishi Mejo Ali to, ka san yadda kuma tsofaffi ni ah. kuma sunan irin duk mai suna dai ali haka sunan tsofaffi ne da shi mm. da yawanci in za su kira ni sai min na mm. manjo na manjo na manjo ali na manjo ni kuma tun da sun zama mawaki ne kuma ba san na amfani da shi kaman sai na yi modernizing din eh ka zamanantar da shi na cire o din karshe eh na zaman za ah, yawa sai na cire o din karshe sai na mai da shi to haka, to zazzan kenan kaga yanzu mun sani. To, kana waƙoƙi da dama, ya aka ka fara waƙa, amma kafin sannan a ina ka taso kai ɗan ina ne, waye kai a takaice. Ni, to, ni na mai an haife ni bahaushe ne ni, hmm. iyaye na hausa ne, amma irin hausa ne sun zo daga arewa, hmm. sun zo ibadan hmm. irin kasuwanci kasu ka zo suka zauna mm. ana aka haifi kakanni na da komai na duk ana aka haifi amma eh, a ibadan kenan a ibadan kenan anan mm. na girma anan aka haife ni ana mm. aka da nan na yi karatu amma dai na yi karatu a kano a maiduguri da jos kuma to har yanzu kana zaune a ibadan kenan har yanzu ina ina aiki a ibadan ina kuma karatu ina national office university ban gama ba tukun to ya kai ka fara waka to yanda na fara dai waka tun ina karami ne ina karami yawanci a family dinmu in za a dan yi wani dan party aka irin birthday party din nan sai dan mm. rera waka haka bi akwai wata wata tana na ana ce mata Aisha ita ta ganni sai ta sai ta mu ta rera mu wakar da na fara yi ni a rayuwata mm. sai ta rera mu to daga nan na fara a hankali a hankali a hankali ko lokacin ina Jos eh. Na yi haɗu da wa'ansu gayu haka su ma ana ce musu fly house mm. suna waka sai na gani da na shiga makaranta um, ya suna wannan makaranta ne a command da ke mm. barikin jos ana cewa barikin rukuba barak yanzu an mai shi maxwell kobe mm. barak to anan na gama secondary school dina sai na anan dai na haɗu da su suna yi mm. ni ma na ce na da ni na yin wannan abu ni ma baran dan june da kutu tunda ni wajen onku na nake kuma onku na colonel ne suna da belief cewa ni zan iya yin sponsor din duka abin da muke bukata haka shine zon ɗina dina na zama ɗan group da a hankali a hankali muke muna rubuta waka mm. to daga nan ne na gama dai secondary school shi on kuɗi na din ma ya ritaya muka dawo ibadan kawai da mm. muka dawo ibadan muna dawowa ibadan ba daɗewa ni kuma na koma kano ina koma kano na jini a college of art and science a nan ma ana cewa makarantar kas kano mm. to a nan na haɗu da wa'ansu gayu haka su ma kabilu ne mm. gaskiya saboda ni na riga na taso da kabilu mm. kabilu ne suna waka sai na ƙara jonewa da su daga lokacin ne na dinga rubuta waka ina ta rubuta waka ina ta rubuta waka to muna gama waka na dawo ibadan ina dawowa ibadan na zauna dai muna na haɗu da wa kuma wa'ansu ma na unfortunately na samu an sun bude studio a daidai anguwan mu mm. ina yawan zuwa wajen ana ana yi ina gani ana yi ina gani ma ina yi sai nan kawai na ah, zan ce a ina ba nan yi waka ta nan ina zuwa sai aka samu na yi mm. rera waka da nake so da islamic song nake son ne mm. da islamic song in english nake son ne na yi wata waka ana ce mata alhamdulillah a da na yi ta mutane suka ce a ta yi daɗi ka ta yi daɗi sosai na samu challenges akan islami music kaza kaza mm. kaza ka san mutane mm. ko kabantin fahimtar su da wuya eh. Mm. eh sai to shikenan eh sai sai to brain switching tunda a love song is I'm promoting love I'm I'm preaching love sai na koma love song to da na koma love song to an hankali a hankali dai ina zuwa studio din sai na ga wani gaye ya zo da jita ina ganin ya zo da jita ah sai kuma zuciya ta ah wannan abun ina sha'awai ina son na iya sai na mishi magana sai ce ai ba matsala in jiran dinga biyan shi duk wata zai mm. koya min sai gida eh. shikenan daga nan na fara na fara koyan na fara koyan jita 2008 mm. na fara koyan jita to a mm. hankali a hankali a hankali a hankali sai na zo na yi wata waka ana ce mata masoyiya to da na yi wakan ne mutane suka ji a ah, ni kuma ina a lokacin da na yi wakan masoyiya sai na tafi online ina ta neman waye ki irin music na eh. waye ke irin wannan music inda nake a haka ko a go so good sai kawai na mm. hadu da Birium online. Eh, Nazir Ahmad Hausawa kenan. Na hadu da eh, Nazir Ahmad Hausa online. Ah, mm, mm. ina gan na gan shi ga irin agogowa zero kina na koma twitter ina kuma yana gan shi na mishi magana na mishi magana a hankali a hankali mana magana ta mishi ya ba ni namba shi ya ba ni namba shi na ba shi nan ba ta muka haɗu a wasa mm. tura mishi waka sai ce a ah, waka ta yi daɗi shi ne mm. dai ba ni karfin gwiwa sosai na san cewa yes i have mm. one potential in me hasa akwai wanda zai ce maka yauwa kana neman wanda zai nuna maka cewa yes ga inda kake yauwa ka iya to shi har yanzu har yanzu mm. ba abin da zan iya ce mishi in ba dai na gode ba gaskiya alhamdulillah gaskiya dan shine duk in nayi waka dai in dai nayi waka guda ɗaya haka in ba ta yi daɗi ba zai gaya min ba ta yi daɗi ba mm. ta yi daɗi zai ce min ta yi in da mm. akwai gyara to tun daga lokacin ma a wakan ma ma masoya ta ma hmm. da na yi ta ma sai dai ce ma akwai wani gyara da za a yi da na je gyaran ma ma wakan ma sai ta zo ta yi kyau saboda lokaci yanzu a wani sako ne kake son isarwa matasa a koyaushe da wakar ka a ƙarshe waka ta dai akwai abin da take kunsa da abin da waka ta take kunsa da shi shine hmm. love soyayya soyayya hmm. yawa komai duk abin da soyayya duniyan ma akan soyayya aka gina ta idan babu soyayya ma eh, idan babu soyayya duniyar ma ba za ta zauna ba mm. yawa shi na preaching ina preaching ina ina ah, preaching in law mm. eh, a juna haka yawa a kaunaci juna kada ki mm. juna a so juna ko ta yaya ups and down inda ka zauna da wanda kake tare da shi dole ka samu matsala tare an ce mm. zo mu zauna zo mu saba zo mu saba mm. yanda hausa suka ce eh. haka to mun gode sosai a uh, nimen sai mu ce sai Allah ya kai mu wani lokaci yanzu za mu rufe ne da wakarka na gode sai na gode wayo wayo wayo in sa'i na ka wayo wai ni wayo wayo wayo wayo kin sa ina ta wayo wai ni za ki wa wayo sai dai ni biki wayo wayo wayo wayo kin sa ina ta wayo wai ni za ki wa wayo to na men kenan ai ai wakan nan ba ga ina ta girgiza kai ba so wa'e da wa'e da ana ta girgiza kai <laughs> to kamar yadda muka ce ko kuma a farkon shirin muka faɗa Hafsa ba mu bayani. A watan yau yanzu a haka kai hmm. tsaye bari mu je ga bakonmu na yau da hmm. muka finciko shi kasan zakulo shi eh, muka yi muka finciko shi daga nan cikin gida <laughs> hmm. don jin muhimmancin shirye-shiryen matasa a kafafen yada labarai ba eh. bako ne, ɗan eh, kirekin ce muke ba bako bane yanzu yanzu bari mu tafi kai tsaye kan dandali to Dan eh kin je zan dandalin VOA. To ki tabbatar cewa ba bakon bane baban dandali ne. <laughs> Kuma wannan yanda ya faɗa yanda ka san eh. waƙar yara wadda yake sa eh. mutum bacin nan. Yawa shi sa ah, ai bacci kuma. Mu eh, da muke zo mu zabarar da mutane ah, kuma. To ai daga ji ne sai mutum yayi bacci dan dadin sa. Kin san kin san shirin dandali a tun kafin misali ma ni tun kan zo nan nake ta ji nake ta ji nace to mm. wannan to me ne sai casu casu malam. Mm. To yanzu shi sa nace to yau ne tunanin cewa ya kamata mu zaƙulo ka mu ji shi? mutum a cikin mahimmancin irin shirye-shiryen matasa me hikimar da ke bayan dandali ne ka san wato a wannan kunce hmm. sabuwar kafa hmm. ta sadarwa da muka sama suna dandalin voa hmm. wato kamar gidan rediyo ne mai zaman kansa na musamman da aka yi musamman domin matasa wanda aka yi tunanin cewa saboda ganin yadda yanzu sadarwa ta zamani ta koma hannun mutane ba cikin akwatin rediyo ko akwatin mm. talabijin ba yar wayan nan da take hannun mutum mm. yawwa da ita yake amfani sai aka kirkiro da dandali wanda kamar wani bangare ne mm. da za a rika gabatar da abubuwan da suka shafi matasa zalla Mm. kuma ana yin shi ba dare ba rana mm. wato awa hudu din nan mm, duk lokacin da mutum ya matsa kai je wannan shafi na dandalin da voa.com din nan zai ji akwai wani abu na tafiya a ciki ko dai ya ji waka ko kuma kamar daga kan kowane awa guda akwai labarai da wasu abubuwa da suka shafi da rahotanni waɗanda suka shafi abubuwan da suka shafi matasa a ciki to shi ake kira dandalin voa mm. kuma wato wani abun ban sha'awa shine cewa duk cikin nan murya amurka mm. ba masu yin wannan sai sashen hausa cikin yarika sama da arba'in sama da arba'in da wani mm. abu da ake watsa shirye-shirye nan ba waɗanda suke da irin wannan abin da ake kiran shi da turanci mobile stream sai sashen hausa na murya amurka shi ne oh. ake kiran shi dandalin voa da duk wani abin da ya shafi matasa ana samun shi a cikin wannan Eh, a shafin eh to menene hikimar fito da haka din kuke son ku cimma ko muke son mu cimma wato eh, wato hikimar ita ce kamar yadda muka yi bayani dazu mm. Mm. cewa a kai ga matasa ta kafar da suka fi amfani da mm, ita yawa saboda ka san yanzu ko a kasuwa za ga cewa rediyo ya fara bacewa mm. masu sauraron mu a rediyo yanzu yawancin su aka sukan saurare mu ne a wayoyinsu na hannu ko mm. kuma irin yan kananan kwamfuta dinan da ake kira tablet mm. ah, yawanci ana kan sauraron mu eh to eh, yawanci zaka ga Ibrahim Alfa zaka ga akwai shirye-shirye daban-daban na matasa misali yanzu kamar wannan yau da gobe din da ake dan matasa ake yin shi a matsayinka na dan jarida da ya dade yana aikin jarida misali a ya kake kallon shirye-shiryen matasa wasa da ake a kafafe daban-daban irin su intanet din su rediyon ne a su tv ne zaka ga wasu duka shirye-shirye na matasa da ake ya kake kallon abu wato a kai su a bila adadin mm. mutum ba zai iya ce zai ga zai bayani akan dukkan shirye-shirye da ake eh, don matasa da makamantansu mm. ba sai dai mu yi jimila mu ce mu abubuwan da muke yi mm. yawa domin kawo labarai masu amfani mm. waɗanda matasa za su so su kuma in suka ji su za su yi musu amfani mm. ah, babu kamar yadda muke a nan sashen hausa na murya amurka mm. kamar wannan shirin musamman na yau da gobe kamar kuma dandalin voa da kam ɗin duk shirye-shiryen da ake wato shirye-shirye ne da aka zauna aka tsara su daga farkon su har zuwa ƙarshe domin matasa kawai zalla sallah ba eh, don wani ba. To ai uh, za ki ga yana tsalla Har da wani shiri mai zuna bana bakwai in ka eh. lura cewa karshen mako eh. ana yin bana bakwai da asabar da ladi. Eh mm. to ki ga uh, Ibrahim Alfa ya tsalla can ya tsullo nan duk shirye shirye dai ga sunan ki ga yi nan yi tun ya fito mutane da yawa sun san ka Alhaji Ibrahim Alfa Ahmed sannan kuma musamman wannan shirin na TV da ake yawanci na san tunda mun samu wannan damar dole sai mun tambaye ka saboda za su ce yau ai shi ko suna da su ake yin eh, taskar VOA sai ga taskar VOA kuma kana kullowa a ciki shi kuma menene yake karkashin ta a wato kasan da farko kowa ya san VOA da shirin gidan rediyo ne mm. amma daga baya aka lura kafin ma intanet ɗin da makamantan su shigo yawancin mutane suna kama shirye-shirye ta talabijin mm. wato talabijin ya yadu sosai mm. abu ne wanda za ka gani da idanunka za ka kuma ji wato ya fi ka ji eh. kawai a rediyo zahiri shi yasa aka fara yawa shi yasa <laughs> gani ya kori ji da gaske yawa shi yasa eh. aka fara abin nan shirye-shiryen talabijin mm. kuma sashen hausa ma suka ce ba za a bar su a baya ba mm. saboda haka aka fara yin taskar voa inda za a rika gabatar da labarai da makamantansu kuma in ka tuna mm. ai taskar voa da ake yanzu kamar somin taɓi ne kawai mm. saboda ana shirin faɗaɗa shi ana ƙoƙarin faɗaɗa shi ta yadda zai kasance kullum ana yin kullum akwai a yadda muke mako mako yanzu mm. wato kamar zakaran gwajin dafi ne yanzu ake kwarai da gaske kuma mm. duk da dai a hakan dai zaka ga cewa mutane jama'a da yawa suna sa rai kowane mm. sati a ce ah, a yaushe taska eh, zai zo ni na sha eh. na sha samun tambayoyi a ah, eh, yaushe to kaga fada shin zai yi amfani sosai kuma kar ka manta da cewa Usmanu kafin in zo nan murya Amurka ban taba yake a gidan rediyo ba sai a gidan talabijin na san haka <laughs> yawa talabijin ne yawa ah, daga baya daga baya rediyo suka murɗa suka riƙe ka <laughs> eh, to kaga lafiya lauke ne to um, uh, kafin mu je ga uh, shawarar da zamu ji a wurinka ta ƙarshe ta yanda matasa ya kamata su karɓi abubuwan da ya zo musu da idan basira bari mu ɗan shawakan na min muka gama hira da shi kaɗan They call me Amen. Hello, baby. Give me one minute. When I talk to you, you're so beautiful. Oh, take back. Timothy, why? wanna be with you. You're so beautiful. Iru amati mo fẹ́ lára ẹ̀. Eré koni mo wá mo wá I promise to you, baby, I do my best. I do my best for you. I do my best for you. Oh, fine girl, baby, oh, fine girl. Oh, fine girl baby, you're fine, girl. Ọmọ tó rẹwà, baby, you're fine, girl. Ọmọ tó rẹwà, baby, you're fine, girl. Ó oh, fine, girl. Baby, you're fine, girl. Ó oh, fine, girl. Baby, you're fine, girl. Ọmọ tó rẹwà, baby, you're fine, girl. Ọmọ tó rẹwà, baby, you're fine, girl tell me, my baby, honey, I'm in love with you. I will die for you. Oh, only tell me, you fight past I me. Mean. Wanna stay with you, forever be with you. Irú amo tí mo ń fẹ́ mẹ́ lára ẹ̀. Eré mo wá mo wá I promise to you, baby, I'll do my best. you're fine, girl. Oh, fine, girl. Baby, you're fine, girl. ọmọ tó rẹwà bébí baby fàyìn gan ọmọ tó rẹwà bébí ó fàyìn gan ó fàyìn gan bébí ó fàyìn gan ó fàyìn gan bébí ó fàyìn gan ọmọ tó rẹwà bébí ó fàyìn gan ọmọ tó rẹwà baby ó fàyìn gan. My baby jọ fún mi, smile for me. My baby jọ fún mi o, smile for me. My baby jọ fún mi o, smile for me. My baby jọ fún mi o, smile for me. My baby, my baby, my baby, my baby, my baby. <laughs> ma binu simiyo ba ah, na wani abu ne kawai na faɗa nake ce eh. ma binu o ba ma binu o ah, ba a ah, kakku ku ga yin yarabanci ni ma bari ku ji omo tayo ta ga kana da <laughs> a wai zai ko ko su mala abubakar ba su ga mene ce ba an gaishe ka an gaishe ka <laughs> saboda baka sa abin da ka faɗa ba kai kanka cewa ne omo ta ta ga wuka tana dakushewa yanzu yanzu dai yanzu dai wakan na min din nan eh. na san baka fahimci abin da ya faɗa wallahi na dai ji dadin kiɗa ai ba ruwan kiɗa shi ne da yare soyayya ce eh. waka soyayya ce yana cewa yarinya ta zo ki bani eh, zo ki bani dan Allah zo ki bani ayya roƙonta yake ba irin kauna yawwa <laughs> to Alhaji Ibrahim mun dawo mm. ah, kamar yadda na ce za mu so mu ji shin wace shawara za ka ba matasa musamman su gane mahimmancin shirye-shiryen da ake yi a duniya ma ba wai kawai sai nan ba saboda su kana so in ka amsa da hausa ko da yarbanci a'a da hausa ne idan ka bada da yarbanci ba zan gane me zan biyo ka da tambaya kai ba <laughs> kamar da sai na kira abubakar yin ce ku ta bugawa <laughs> ah, wato kasan yadda zamanin nan yake yanzu mm. da irin kafofin sadarwa na social media da makamantarsu. Mm. abu guda ɗaya kawai zan faɗi mm-hmm. cewa wato duk abin da matashi zai gani mm. a kan yanar gizo ko a kan social media to kada fa ka ɗauke shi nan take ka ɗauka cewa wani abin da ka gani gaskiya ne idan ba ka gan shi daga kafofi na sahihi masu sahihanci kamar murya amurka ba mm. yawa in kaga labari mun buga a kan dandalin voa ko a voa hausa.com mm. a labari ne da muka tabbatar da shi tukuna sahihancin muka buga mm. amma a wannan zamani akwai labarai wato fiye da kashi tamanin cikin ɗari na labaran da kake gani akan intanet ɗin nan duk mm. ba na gaskiya bane mm. sai shaci faɗi yawwa mm. ko hotunan yawwa ko hotunan bidiyo ne ko kuma hotuna ne da makamantansu saboda ka dubi yan rikice-rikice da suke faruwa ɗin nan za ka ga an ji an samo hotuna daga wasu wuri daban sai a zo a yi su ta yadda eh, sai a zo a yi su ta yadda za ka ɗauka cewa lallai a wani wuri ya faru a ba a wurin da ya faru din mm. yawwa akwai irin waɗannan saboda haka matasan mutum da yanzu sune dama duk abubuwan da ake yi kamar na social media kamar na intanet da sauransu ana mm. yin shi ne musamman domin matasa mm. to matasa su yi hattara su yi hankali Mm. su riƙe kula suna yarda da kafofi masu sahihanci kamar dandalin voa.com mm. ko e to kana ga misali a yadda kai maganan nan da kace su dinga lura kana ga cewa akwai ɗabi'u da za su iya biyo bayan su su kansu matasan kawai sai su ga sun ɗauka saboda bin irin wayannan abubuwa a tana yiwa kasan komi aka kirkiro da shi ake amfani da shi kuma mm. yana da fanni mai kyau kuma yana da wata fuska daban mm. maras kyau wannan ya danganci mai amfani da wannan kafa eh. Eh, gare shi mutane dai a yi hattara kuma kada a ɗauka cewa duk abin da ake gani din nan na zahiri ne don ana iya yin wasu abu domin a mm. sa mutane su canja wata ɗabi'a tasu ko mm. kuma su yi wani abin da bai kamata ba. Eh, saboda ka san ni ina takama da masu sauraron shirin yau da gobe ba dan kaɗan ba ka san wai so ne amma son kai ya fito amma <laughs> wata rana zan fito ko malam Ibrahim mu je katta ta hucen nan sai hucen zo sai ka eh. zo a mm. dandalin voa.com mm. tukuna akwai abubuwa na so masu sauraron su mm. je su bude wannan shafin na dandalin voa.com su ga irin abubuwan da ke ciki sannan kuma su dan matsa inda aka ce saurari shirin nan kai tsaye su ji irin abubuwan da suke tahowa yawwa Lamaka albarka ka tuna min kwanaki na ji kaman kana mana magana cewa an rage nauyin shi yanzu yawa eh, wato uh, idan mutum yana tsoron cewa in ya kunna dandalin voa da kan zai ci masa data ne to hmm. ya kwantar da hankalinsa hmm. a irin data da dandalin voa.com ke ci hmm. wato uh, ban zan ce bai taka karaya karya ba mm, ba zai tada hankali ba yanzu sai eh, mm. sai ka wuni kana sauraro suka ga cewa bai ci maka kila abin da zan cinye MB goma kila a cikin MB na gama ji yawa abin da abin da a wasu kafofi in ka je mm. kamar wasu shafuka za zai ka ciro kamar sauti abin da zai ci maka a ce MB goma kamar yadda ka faɗa in a dandalin BOA ne ba zai kai MB kwaya ɗaya tak mama an rage nauyin shi eh, saboda an rage nauyin shi amma kuma an samu hanyar da za a ƙara ingancin shi ta yadda za ka saurare shi ba za ka ji wani bambanci da mai nauyin hmm. da kuma shi wannan da kake ji mara eh, ibrahim alfahamed daga ƙarshe faɗa mana waƙoƙi eh, wato kamar yadda aka ji wannan waka ta hmm, namenci akwai waƙoƙi daga ko ina Daga kowace kusurwa ta hmm. duniya akwai waƙoƙinsu a nan dandalin biyoyi da ta ƙauyen ki kije ki ji a taje. je ta akwai na yarbawa akwai na eh, sarkin yarbawa <laughs> yarbawa akwai su a ciki <laughs> eh, to yanzu akwai kuma na mutanen goza goza ah, ah, mm. ah. Eh, yawa ka tabo inda ya kamata yawa ga Shatima Mansur sarkin mm. mawaka Shatima mawaka Shehu Borno ne dama ya bashi wannan mukami <laughs> yawa sarauta ta Shatima ai ai tun da ka ce bai cin data data yau zan ci gaba da ji ya kamata ya kasance awa 24 din nan kina kunne da dandalin biyo da dukkan akan wani yanzu ka gaya musu dan dalin VOA. Muna godiya. <laughs> Kece fitilar da ta haska zuciyata, kece fitilar da ta haska rayuwata, abar kauna kece farin ciki na, abar kauna kece burin zuciyata, abar kauna kece farin ciki ta ce burin zuciya ta abar kauna ita burin zuciya ta abar kauna ita farin ciki na ma baby ba na son ki nisa oh sam sam ba na son ki nisa a duk lokacin da ki kayi nisa sai na ji kamar ban da lafiya ban da lafiya ce fitilar da ta haska zuciya zuciya ke ce fitilar da ta haska rayuwa ta abar kauna ke ce farin ciki ya abar kauna ke ce burin zuciya abar kauna ke ce farin ciki ya abar kauna ke ce burin ai dai mun sarara karshen makon ko <laughs> ga maganar dandali ga maganar hira da namens ga wake-wake da sauransu ai yau zan koma gida ina ta abu kauna eh, yauwa eh, kuma ka san me sai na kamo dandalin VOA din eh, dandali na kamo ta to mutane sai a ci gaba da kama da shirye-shirye mu duk ma bu shafi mu na uh, voahausa.com za a ga duk wasu shirye-shirye da suka wuce yanzu kan a madadin Hafsat Maina Muhammad sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Daniel Brown shine ya hada mana sautin kuma ba da umarnin shirin sai inji injiniyan mu na Mr. John wanda ya had mu a Facebook Live shine Solomon Jack. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka ne ke cewa ayi hutun to mako lafiya. The love I get for you go last forever. My baby, come to me, come give me love. Oh. Give me love, oh. sweet, sweet love.